yan uwanka na jini suna da haƙƙi a kanka shine sadar da zumunci qadi'ur rahim la yadkhulu janna mai yanke zumunci ba zai shiga aljanna ba shine wanda baya kyautatawa yan uwansa bai damu da su ba babu ziyara babu kyautatawa man sarrahu an yusada lahu fi rizqihi wa yunsa lahu fi ajali falyasir rahimahu duk wanda yake son a sawa dukiyarsa albarka a sawa rayuwarsa albarka to ya zama mai sadar da zumunci in kana kula da 'yan uwanka sai Allah ya wa rayuwarka albarka kuma dukiyanka ta yi albarka ta amfane ka wani sai ka je ya kashe dubu ɗari biyar a banza ba wani amfani wanda ya da su wani kuma dubu hamsin ya kashe amma ta ishe shi Allah ya sa mata albarka ya yi walwala a cikinta wannan kuma ɗari biyar sun tafiya iska sun tafi a banza ba albarka a dukiyar kenan wani za ka ga rayuwarsa shekara arba'in amma abun da ya gina a rayuwan ya fi na mai shekara ɗari wani shekara ɗari ya a duniya ko tamanin in ka duba da ya mutu ɗin me ya bari babu ba wani abun da ya gina na alheri amma wani ɗan shekaru ɗan kaɗan ya yi abubuwa na alheri wanda ba za a manta da shi ba wannan shine albarkar rayuwa in kana son wannan ya zama ka da zamantakewa mai kyau tsakaninka da 'yan uwanka